Bos Mustapha kai ne sakataren gwamnatin tarayya a wannan kasa ta Najeriya. Mutane na ta korafin cewa kun riga kun saki sunayen mutane da kuka ce an naɗa a matsayin mambobin board of directors na directorcin eh, ma'aikatun gwamnati kama daga ma'aikatu na ministry da kuma ƙananan ma'aikatu amma har zuwa yanzu ba wanda aka rantsar me isa wannan abu yake ɗaukar lokaci haka kaga as of today kada 7 da ministries wanda mu rage mun gama tatace su mun tura masu su rantsar da su fct ya rage ya rantsar inda su sun goma sha ɗaya kenan wanda yau as of today guda goma sha ɗaya ministries mun rage mun tace su mun yi gyare-gyaren da ya kamata mun aika masu su rantsar da su To la me yasa har abin yi kusa kusan shekara ba da ba ba a wannan kam ai wannan tambayan ba ne zan iya baka ansa ba yanzu zan ce maka mukamin sakataren gwamnati na taraya wata na uku nake ciki a cikin wata uku din nan na aiki da shugaban kasa ya amince da ayyukan da aka yi a shekaru biyu da suka shige ya bani umarni na sake list din an samu 'yan kuke-kuke a nan kananan kuke-kuke to amma wani mataki ku kan mutanen da aka riga aka zayyana su alhali kuma nuna su riga mu gidan gaskiya wanda ya jawo kace na ce a Najeriya cewa an nada waɗanda su suna kabari a mukamman gwamnati daban-daban a cikin shekara biyu kan ai mutuwa yana hannun Allah ko eh. akwai wanda suka mutu akwai wanda sun samu waɗansu mukame yanzu mun tace waɗannan list ɗin nan yadda muka sake a kwanakin can to ba ga fct da kake magana cewa tana riga an susurin tsada nasu mutana shora kuma wani eh, ma'aikatu kenan za su yi a nan gaba ministry kana gani a nan guda sha ɗaya waɗanda mun rige mun gama tace su mun rubuta ma ministocin wasika akan cewa su kira members da aka sa a cikin bots a ministry nasu don su rantsar da su su fara ayyukansu akwai rago wasu kenan wanda ba a gama ba akwai ana aiki a kai to kamar su waɗanda kai magana cewa an samu kuskuren har su da su ba a riga an yi ba an samu sauyin su kenan oh ya an samu mana jihohi waɗanda suka da eh, eh, mutanen nan eh, jihohin da suka zo daga ciki mun sake komawa muka duba lis wanda yake hannunmu mun tace mutane daga jihohin can muka sassaka su don a maye gurme su bai kai wai an tafiya wake wajen suke listin da farko har aka suke da sunan waɗannan mutane bayan su rasu ai aka san nan bayan da zaka san wai mutum ya rasu ko bai rasu ba in ba dan wanka bane don ba inda zaka samu an kifin record na registration of birth and death ba kaman kasashen turai ba ne wanda daga ka sa sunan mutum a cikin kwamfuta kwamfuta za ta gaya maka ko ya rasu ko yana da rai a kasan nan har yanzu yadda muke tara irin waɗannan information da sauranmu a ciki to za shi kuke sa za ku kira gowar sunayen waɗanda sun su fito ba wato inda kuka ce su ma suna jiran tantancewa kenan baya ga waɗannan su na ma'aikatu goma sha ɗaya da kuka magana a kai su wa kenan ragowar waɗanda ba a gama tantancewa ba a muna aiki a kai muna aiki a kai kafin satin nan kuma za a fidda waɗansu ministro har a gama to ganin da kafin a kai lokacin zaɓe duk za a cikin wani ga wani zaɓe a wannan watan duk za mu gama to na gode <laughs> eh na gode kwarai da gaskiya